الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة إشرين دبقوي قوة رجب هجرا من غن الله صلى الله عليه وسلم دبودة دريه دد ثلاثين دتاها sha uku ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas hudubarmu ta uku akan fushi da ladubbansa da hukunce-hukuncensa mun tsaya muna bayani akan magungunan fushi idan za mu tuna mun ambaci guda hudu a juma'ar da ta gabata mun yi bayanin isti'aza in kayi hushi ka nemi tsari Allah ya tsare mu mun yi bayanin canza hali in kana tsaye zauna in ka zauna baka ji ya tafi bakwanta mun yi bayanin yin alola maganin fushi ne a lokacin da kai fushi ka yi alola na hudu mun yi bayanin ka daina jayayyen da ya sa kai fushi ka rufe bakinka kai shiru babban magani ne na fushi Allah ya kare mu yau za mu shigo magani na biyar shi kuma magani na biyar ƙarƙashin shi akwai ƙananan magunguna guda shida Shi ne, duk sanda ka yi fushi to zuciyarka ta halarto maka akwai lada mai yawa ga wanda ya haɗe ya fushi to wannan maganin ƙarƙashin shi akwai abubuwa shida na farko dai ayoyi na alƙur'ani da littafi da suna sahihiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun karantar da mu akwai lada mai yawa ga wanda ya haɗe ya shi na ɗaya Allah zai soka kuma zai baka babban abu in an ce babban abu ai gidan aljanna ne in ka duba aya ta ɗari da da talatin hudu ali imran subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina yunfiquna fi sarai wad-dara wal-kazimina al-gayza wal anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ya yi bayanin bayin da ya tattali aljanna dominsu cikin sufofinsu su ne masu ciyarwa lokacin da ake halin yalwa da lokacin da ake halin tsanani su ne masu haɗi ya fushi kaji masu haɗi ya fushi masu afuwa ga waɗanda suka yi masu laifi Allah yana son masu kyautatawa don haka muka ce masu ya fushi Allah na san su ihsani muhsinin Allah ya kira su shine mafi ɗaukakan daraja a addinin musulunci in ka kai matakin muhsini Allah ka samu hau wannan doron sannan a aya ta talatin da bakwai ke shura Allah ta'ala yana cewa والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يكفرون bayina na gargami da nake ba su rago mai tsoka su ne waɗanda suke nisantan manya-manyan zunubai da alfasha idan sun fushi ko an fusata su sai su yafe su yi afuwa abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara masu yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun man kunna fihi awahullahu fi kanafi wa satara alaihi bi rahmati wa adkhalahu fi mahabbati akwai wasu nau'in abubuwa guda uku duk wanda ya sufanti da su Allah zai sa shi cikin ‘yan lelansa, zai sutuce shi da rahamarsa, zai shigar da shi cikin masoyansa, Allahu Akbar. Nan da nan sahabbai suka ce, mahunna ya Rasulallah, ƙala man iza u'utiya shakar, wa iza ƙadira gafar, wa iza ba fatar. wanda in aka ba shi ni'ima daga Allah sai ya ta godiya ga Allah wanda in ya samu ikon zantar da abin da yake so sai ya yafe ma wanda ya yi masa laifin na ukunsu wanda zan ya fushi sai ya yanke fushin gaba ɗaya to suke da wancan tagwamashi na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka gani na biyu barin fushi in kayi yana sabbaba maka samun gidan aljanna abu darda Allah ta'ala shi yadda da shi ya ce قلت ya رسول dullani ala amalin عمل يدخلني aljanna. qala la taghdabu wa janna ce ya Allah sallallahu alaihi wa sallam shiryar da ni wani abin da zan yi in sami gidan aljanna dalilin aikata shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada kai fushi za ka samu gidan aljanna abu na uku ƙarƙashin wannan duk mai gintsa fushi Allah subhanahu wa ta'ala yana alfahari da shi tsakanin halitta baki ɗaya Anas ɗan Malik ya mana ruwayan hadisi ya ce lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man kazama kaizan wa huwa yaqdiru ala an fiza? دعاه الله على khala'ik الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء wanda ya haɗi ya fushin shi yana da ikon da zai zartar ya ɗauki mataki Allah ta'ala zai kira wannan bawa a cikin dubban halittan da ya yi gaba ɗaya a ranar tashin alkiyama Allah ya ba shi zaɓi wace aljanna da hurin inu yake so Allahu akbar abu na hudu gintsa fushi yana raba bawa da fushin Allah in ba ka son Allah ya fushi da kai ka daina fushi abdullahi ɗan umar afuwan abdullahi ɗan amur Allah ya ƙara masu yadda ya ce قلت يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله قال لا تغضب ناتي ممنزن الله صلى الله عليه وسلم me zai hana Allah ya fushi da ni ya ce kai ma ka daina fushi Allahu akbar Allah ka ba mu ikon fin ƙarfin zukatanmu abu darda Allah ta'ala yadda da shi yana cewa Akrabu ma يكون العبد من غضب الله إذا غضب واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله mafi kusancin bawa da fushin Allah lokacin da bawa yi fushi ne ka kiyayi zalintan wanda ba shi da mataimaki sai Allah wato galibi in mutum ya fushi yana fushi da wanda ya fi shi ƙarfi ya fi shi fawa to yakan zalunce shi don ba zai iya ɗaukan fansa ba to ka kiyayi zaluntan wanda in kai fushi ka zalunce shi bai da mataimaki sai Allah domin mai da matanin ba zai maka kyau ba Allah ka kare mu sa'annan na biyar ƙarƙashin wannan lamba ta biyar fushi wanda bi ya haɗiye imaninsa na ƙaruwa ya bunƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma min jir'atin ahabbu ilayya min jir'ati baizin yakzimuha abdun ma kazamaha abdul lillah illa mala Allahu jawfahu imana babu wani abinda zaka haɗiye mai ɗaci mara daɗi fiye da fushin da za ka haɗiye ko da bawa zai haɗiye bai haɗiye fushinsa ba sai don neman yardan Allah to duk wanda ya haɗiye fushinsa saboda Allah tabbas Allah ta'ala ya alkawalin zai cika zuciyarsa da cikinsa da imani ashe haɗiye fushi na ƙara mu mutum imani Allah ka ƙare mu da imani abu na shida ƙarƙashin na biyar haɗiye fushi na daga cikin mafi kyawun ayyuka abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masu yadda yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min jir'atin a azamu ajiran inda allah min jir'ati kaizin ka zama ha abdun ibtiga a wajhi babu wani abin da za ka kwankwaɗa mare daɗi fiye da ka haɗiye fushi wanda za ka haɗiye shi saboda Allah to wannan fushi da ka haɗiye saboda Allah ya fi komi lada a wajen Allah Allahu akbar waɗannan su ne abubuwa shida ƙarƙashin da ka yi fushi ka halarto da irin falalan da ke ƙarƙashin haɗiye fushi ibn taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa mata jama'a abdun jama'atan a azamu min jar'ati hilmin inda gadabin babu abu mai ɗaci da zaka ka haɗe wanda ya fi daraja da sakamako a wajen Allah fiye da kushin da zaka ka haɗe kai haƙuri wajen jar'atu sabrin inda musiba da kuma kwankwaɗan haƙurin da za ka haɗi ya zarafin musiba ko wata jarabawa Allah ka raba mu da musiba sai magani na shida ne ka yawaita ambatan Allah in ka yi fushi domin fushi na da mutum daga hayyacinsa yana canza masa kamansa yana sa shi ya yi zance ko aiki wanda ba shi kenan ba to shaidan ne ka ambaci Allah aya ta 28 suratul ra'adi Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani da ambatan Allah zukatansu ke natsuwa su sami hutu da karkashi kai ku saurara da ambatan Allah ne kawai zukata ke samun natsuwa a'a duk wanda yake son zuciyarsa ta natsu wutan fushin shi ya mace to ya ambaci Allah subhanahu wata'ala don haka ikrama Allah ya ƙara masa jin kai ƙarƙashin wazkur rabbaka iza nasit ya fassara ta da wazkur rabbaka ma'anarsa iza nasita iza zabibta in ka yi fushi ka ambaci ubangijinka Allahu akbar maganin fushi na bakwai ka yi aiki da wasiyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce wani mutum ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ausini قال لا تغضب da mirara قال لا تغضب kai mun wasiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kai fushi ya ta maimaita annabi na cewa kada kai fushi don haka muna munna ga duk wanda ya yi aiki da wannan wasiya wallahi ba zai tsinci kansa cikin da na sani ba a rayuwarsa domin wasiya ce wanda ta tattara alkhairai gaba ɗaya ga al'umman musulmi in sun aiki da shi sannan ta dunkule ta mulmula duk wani sharri ta yi watsi da shi matukan an aiki da shi maimunu bin mahran Allah ya ji kansa yana cewa ja a rajulun ila salman radiyallahu anhu faqala ya aba abdullahi ausini qala la taghdab qala amartani alla aghdaba wa innahu la yakshani ma la amliku قال فإن غضبت فملك لسانك ويدك shi wannan bawan Allah ya zo wajen Salman al-Farisi Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya baban Abdullahi mun wasiya sai ya ce kada kai fushi sai ya ce kana mun umarni da kada in fushi kuma fushi yakan zo ya lulluɗe ni in kasa mallakan abinda da nake mallaka haka ɗan fushi yake ko wanda ya fushi yake abinda kake sarrafa shi yake sarrafa ka sai ce to tun da dai fushin sai kayi to har in kayi fushin kai min alkawalin za ka mallaki abubuwa biyu halshenka da hannunka ainihin yadda ke? domin wanda ya fushi sai ya ta bambami bai sanin mamaye yake faɗi sai daga baya hankalin shi ya dawo sannan ya gane ya jefa kansa cikin fitina ko ya ɗauki hannunsa wani ma haye kisa Allah ka kare mu magani na takwas a lokacin da mutum zai fushi ko zai fushi to ya dubi sakamakon da fushi ke haifarwa ya tsaya ya nazari domin mafi yawan fushi kuma mafi yawan mai yin fushi ko a rayuwa na yau da kullum ya fi kamuwa da cututtuka kaga hawan jini to casa'in da tara daga fushi ne da rashin kwanciyar hankali haka nan ciwon suga lokacin da zuciyarka ke tafarfasa sai waɗannan cututtuka su kutso maka masana a irin wannan fanni na kiwon lafiya sun san fitinan fushi ku tambaye su ku ji irin cututtukan da yake haifarwa tare da cewa mai fushi nan take za ka ga wasu ayyuka wanda ba ɗabi'ansa ba yana yi wasu zantuttukan da ba ɗabi'ansa ba ya faɗa ciki wasu halayen da ba ɗabi'ansa ba matukan yana cikin fushi zaka ka ga ya auka masu Allahu akbar shi yasa aka ruwaito sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yana cewa lazzatul afwi yalhaquha hamdul aqiba wa lazzatul tashaffi yalhaquha dhammun nadam lokacin da aka fusata ka kai hakuri. to daɗin hakurin nan sakamakon da ke biyo baya ma dalla ne idan kuwa ka ce kai ba za ka fuce ba sai ka ɗauki fansa to ɗaukan fansan nan nadama ke biyo baya don yana da wuya idan ka ya rufe wani wanda kake ganin bai isa ba ya nuna maka yatsa ya zage ka ka nuna mashi yatsa ka zage shi daidai da yanda ya zage ka yana da wahala Ka kaga karke ka dawo kai nadama kai ne kuma ka zama azzalimi Allah ka kare mu shi yasa magabata ke cewa man ata al-ghadaba aba al ba duk wanda yayi mafushi biyayya to abinda yake nema kuma zai rasa shi Allah ka kiyaye mu al'imamul kuraizi yana cewa walam arafil a ada'i shi na hatabartuhum aduwal la'aklil mar'i a adamin algabar ni ban ga maƙiyi abokin gaba wanda na taɓa jarraba shi fiye da fushi ba Allah ka raba mu da fushi hakanan abu na tara kasancewa wato ƙarfinka da tsananinka da jaruntakanka wajen haɗiye fushi ne kamar yadda abu huraira ya ruwaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shadidu bi sur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab ba in ana kokawa kai tarnana kacci a ƙasa kai ne mai ƙwarin ƙashi ba ba kai ne mai ƙarfi ba ba kuma juriyan zuciya kai ta aiki har ta fada shine ƙarfi da jarintaka ba annabi ya ce jarumi shine wanda ke mallakan zuciyarsa lokacin fushi ba zai fita a hayyacinsa ba kai ka ce ba shi aka fusata ba na goma an san nasiha da aiki da nasiha in kayi fushi babban magani kada ka rintsa idanka ka kau da kanka a yi maka nasiha ka ce baka san wannan ba dan abbas allah ya ƙara masu yadda yana cewa alfaru bin ne, ya nemi izini ga ɗan uwansa uyaina ya ga sarkin musulmi umar aka ce ya shigo yana shigowa ya ce hiya yabn al-khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu bainana bil adli yace dama nazo in gaya maka ketanka ne dan hattabu umar khalifa fa yake gaya wa haka dubi adalci irin na umar yace billahi allazi ka hana kyautan da ake bamu baka bamu yanzu kuma baka mana hukunci da adalci zaluncinmu kake yi ɗabi'a ta mutuntaka ya tozarta sarkin musulmi kuma ya yi masa iftira a fada a cikin talakawa sai fushi ya kama umar nan da nan sai wannan bawan Allah alhur ya ce ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يا تمكن مسلمين Allah ta'ala ya ce mamanzansa sallallahu Alaihi wasallam kullum ka rinka afuwa ka yi umarni da abinda da yake alkhairi ne wawaye in sun zo sun maka dolanci ka kau da kai ka damu da su to wannan mai maganan nan yana cikin dolaye aka ce wallahi ma wa zaha umar na talaha alai ina rantse maku da Allah a matsayin umar mai zafi kuma halifa bai ƙetare wannan kalma ba ta Allah sanda aka karanta masa ya saki ka ai maka nasiha ka yi fushi ka ƙara kumbura ka zama shaidan in an tunasar da kai Allah ka tsaya a inda Allah ya ce wallahi ba za ka yi nadama ba ko cutanka aka yi Allahu akbar na goma sha ɗaya wajibi ne duk wanda zai fushi ko ya fushi ya kamata a ce ya ɗauki darasi a fushin da ya gabata don da yawan mu mun yi fushi a wani lokaci sakamakon hushin bai mana kyau ba to a lokacin da yanzu za ka yi fushi ai sai ka ɗauki darasi a fushin da ya gabata shi yasa ibn hibban Allah ya ji kansa yake cewa sun'atul ghadabi min shiyamil Hamka. duk wanda ka ga yana da saurin fushi to wannan yana daga cikin yana da ɗabi'an wawaye kuma yana nisanta shi da adam masu hankali walgadabu bazrun nadmi. shi fushi shine iri da kake shukawa na nadama ka san ko in ka shuka iri mudu daya kana girbe menene to tun ta nadama ka shuka kai ka shuka masara tiya daya kila kai samu buhu ɗari in Allah ya baka ta nadama amma Allah ya kiyaye mu jama'an musulmi maganin fushi na goma sha biyu shine duk wani abin da yake haifar da fushi da dalilan da ke sa fushi kai ƙoƙarin nisantansu suna da yawan gaske mun ɗan ambaci wasu daga cikinsu duk abin da zai sa ka farin ciki ka yi ƙoƙarin halatto da shi a zuciyarka duk abin da zai sa ka baƙin ciki ka yi ƙoƙarin kau da shi don haka duk wanda ke tunanin jiya an mun shekaran jiya an mun to za ka ga kullum yana cikin damuwa kai ɗan yau ne gobe na hannun allah ne jiya ya wuce ba shi da abin da ya tsarkata don ba zai dawo ba in bulala aka yi maka raɗaɗin ya wuce in zaginka aka yi ya wuce in an ci maka mutunci ne ya wuce yatta yau ɗinka gobe kuma yana hannun Allah ne ba kowannen mu zai kai ba sai wanda Allah ya kaddara rayuwarsa to in kana tunanin wannan zai raba ka da mafi yawan bakin cikin da zai sa ka koma kana fushi kana damuwa kana jefa kanka cikin wani yanayi wanda babu daɗi ka Allah ka kare mu na goma sha uku mu sani cewa duk wani sabo ga ubangiji subhanahu wata'ala abubuwa biyu ke haifar da su Kushi da sha'awa idan ka nisance su to ka kulla duk wasu ƙofofi na saba ma Allah don wanda ya fushi yanzu ya saba ma Allah ya ta zage-zage ya ta alfasha kuma ya yi zalunci sha'awa kuwa ba sai an faɗi ba yanzu mutum ya zama dabba ba makota ba ma 'ya'yan gidansu ma ya neme su shi ya sa Ibin qayyim Allah ya ji kansa ya ce duk saɓan Allah tana faruwa ne ta hanyar fushi da sha'awa ƙarken fushi iyakan fushi kisa mutum nawa suka yi fushi suka kashe ‘yan uwansu Allah kaɗai ya san adadi to iyakan nihayanta kenan ko ka naƙa ɗan uwarka yanzu kun ga shekaran jiya haka ya auku a cikin wada matasa na fada wani ya fushi da ya yayi abokin fadan nashi da ya daga sai ya cifa kif na aka kwashi gawa da yawan mu ma ba mu sani ba saboda kisa kishan sun yi yawa yanzu ya kashe shi ya kuma gudu ban sani ba ko an kama shi yanzu ko ba a kama ba saboda haka fushi mafi nihayansa kisa daga nan kuma kowace illa na iya biyowa baya ita kuma sha'awa ƙololuwan hayar ta zina ya eh, shi ɗan sha'awa ne da ya gani kai yana sha'awa da ya gani kai yana sha'awa to ƙololuwarta a je a yi aikin dabbobi mutum ya zama kare an haɗu da karya Allah ya kiyaye mu ibn al-qayyim yace shi yasa kaga a surori da dama Allah ya haɗa fushi da sha'awa a suratul an'am da suratul isra da suratul furqan da suratul mumtahana da sauransu zaka ji an ambaci kisan kai an ambaci kuma mene zina wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم illa bil بالحق wala ya zanun wa mai ya fa'al zalika yalka a sama ka gani wala ya tiluna nafsan lati haramallahu illa bilhaq wala ya zanuna ta haka Allah yakan ta haɗa su a alƙur'ani yakan ta haɗa su to da za ka kiyayi sha'awa ka kiyayi fushi to malam da ka zama waliyin Allah Allah ka sa mu tsare na goma sha hudu ibn hibban yana cewa da a ce babu wani aibi ga fushi kawai aibin shi duka masu hankali da masu ilimi da masu hikima sun ittifaƙin cewa mai fushi ya wata iliminsa ya wata tunaninsa ya kan haifar masa da wasu abubuwa wanda yake na mahaukaci Tun masu hankali da malamai da masu ilimi sun ittifaki akan wannan ibn hibban ya ce da ba wani aibi sai wannan kawai to wallahi da ya zama wajibi ga mutum duk hanyar da zai yi ya kauce mafushi to ya yi ya kauce masa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hakuma na bainas naini wa huwa gadaban kada tsayanku yayi hukunci tsakanin mutum biyu a lokacin da ya yi fushi don ba zai adalci ba bari sai ka sauka hankalinka ya dawo natsuwarka ya dawo tunaninka ya dawo iliminka ya dawo sannan ka bincika daga nan kuma sai ka yi hukunci waɗannan magani goma sha hudu kenan wanda in muka sha su zami maganin kushi kada mu manta na biyar yana da reshe shida ya Allah ka taimake mu a karke kwata-kwata ga misalai na yanda magabatanmu suka kasance a rayuwarsu wajen nisantan fushi abdullahi dan abbas Allah ya kara masu yadda wata rana wani bawan Allah ya zo ya dosa kunduma mashi zaki yana dai jin shi bai ce komai ba kuma ga almajiran shi wanda tabi'una kenan da ya gama sai abdullahi bin abbas ya ce matsayin almajiransa ya ikrama hallin ji hajatan fana biha da Allah lallabe shi ka tambaye shi ko yana da wata matsalar da za mu maganinta ko yana da wata bukatar da za mu biya masa sai ya fada kunnin mutumin fana kasar rajulu ra'asahu wasaha sai ya soke kai kunya ta kashe shi to ka bacci mai sa kai mai cin maka mutunci ko cutar da kai bashi da kunya in Allah ya nufa sai ya zan shiriyar kashi daga ran nan ba zai sake ma wani haka ba kuma kai kayi mene kayi abin da Allah ya ce sakamakonka insha Allah ya tabbata abu zar Allah ya ƙara masa yadda wata rana yana da yaro kun san abu zar mai dukiya ne saboda haka yana da bayi da yawa tun daga ranar da ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayin nan 'yan uwanku ne Allah ya sanya su a hannunku wanda Allah ya sa ɗan uwansa a hannunsa ya ci da shi abinda yake ci ya sa shi abinda yake ya tufa duk da shi irin kalan tufan da yake sawa kai ya sa shi aikin da ba zai iya ba in kuma ya sa shi su taru su aka ce tun daga ran nan abu zar bai taba cin wani nau'in abinci da bayan shi ba su ci ba bai taba sa tufan da bayan shi ba su sa ba ko dabba ya hausa ya sai mabawa bawa irin shi shi ma ya hau to shine wata rana Allah ya ƙara mafi yadda waɗannan fa manyan nan kenan su kuma ake zagi kac Allah ka kiyashe mu taɓewa wata rana yana da yaro yana da tumaki da yawa kuma yana da dawaki shi wannan yaro sai ya saki dawakin afuwan ya saki tumakin suka je suka cinye abincin dawaki sai abu zar ya kada baki ya ce masa lima arsalta shata ala alafil farasi ya kai saki tumaki suka je suka cinye abincin dawaki buɗe bakin bawan nan nashi da zai yi ƙala a an agizaka na yi nufin ne na yi da gangan ne don in sa ka kumbura kai fushi abu sai ya murmushi sai ya ce ma bawan la'ajima na ma'alagai zai ajira an ta hurin liwacin lahi ta'ala billahi lazi in dai so kake mai fushi to ni kuma zan kwaɓa na da sakamako daga Allah don haka daga yanzu na ‘yanta ka saboda Allah ka ji fa <laughs> manya sun wuce haba ana magana Allah ka ba mu ikon koyi da su haka nan shi dai abu darda Allah ya ƙara masa yadda wata rana an yi wasu maganganu munana game da shi a gaban shi kalman da ya buɗe baki ya ba mai ɓatincin amsa ya haza la ta gankan na fi sabbina wa da'alis sulhi mawdi'a ababawan Allah kada ka toshe kowace kafa mana wajen zaginmu don Allah ka bar ko da ɗan huji ne wanda za mu iya shiga ta ciki mu daidaita da kai shi ne kawai kalma don Allah ka ɗan ban wata ‘yan kafa kakka tattoshe ko ina zufa ya kashe mu ka ban wata ‘yan kafa wanda za mu iya shiga mu daidaita da kai kunji irin kunji sai ya ce masa fa'in na lanuka fi uman asallaha na bi aksara min an nufi Allah fi domin mu ba mu sakamako ga wanda ya saba ma Allah cikin zarafinmu fiye da mu mu yi wa Allah ɗa'a cikin nashi al'amari to jama'an musulmi haka waɗannan bayi suka kasance fushi fitina ce ɓarna ce musiba ce Allah ka raba mu da shi Allah muna roƙonka ka gayyana ka ƙawata zukatanmu da haƙuri ka tufatar da mu tufan yafiya ka ba mu ɗabi'ar kau da kai ko an mana kuma Allah kada ka kama mu da inda muka yi kuskure ko muka yi mantuwa ko muka gajiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal Allah muna roƙonka da izzanka da buwayaka ka biya mu kowa bukatarsa ta alkhairi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma in muna da cuta cututtukan da ke jikunanmu wadda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salati yaghfir Allahu lana jami'an